الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi hudu ko ko sha hudu sha hudu ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta 1439 hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu a shekara ta 2017 miladiya a makon da ya gabata mun tike da ƙarshen aya ta aya ta goma sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul ma'arij aya ta goma sha bakwai kai ko ko mun kai sha hudu ko mu wuce kai mu wuce aya ta goma sha takwas faɗin Allah maɗaukakin sarki ta da uman adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a da haka za mu tashi farkon aya ta goma sha tara innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin surar me Allah ya ce na uku na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معدوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معمون والذين هم لفروضهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الله مدوكتين تنسر كيتي إن الإنسان للي حقيقة شيئا أدم kulika an halicce shi halu'an mai yawan raki mai yawan son kansa mai yawan nuna zalama ta son abin duniya lafazin al'insan malamai suka ce abin da ake nufi da shi a nan shine dukkanin wani ɗan adam babu wanda aka cire sau da dama ƙur'ani yakan ce al'insan yana nufin wani daga cikin mutane ba duka ba a wani lokaci ƙur'ani ya ce al'insan yana nufin kowane ɗan adam ubangiji madaukakin sarki ya ce wa kana al-insanu aksara shay'in jadala kaga nan abin da ake nufi da al ana nufin dukkanin mutum yana da ɗabi'a ta jayayya musamman kan abin da bai sani ba haka Allah ya ce khuliqal insanu min ajal an halicci dan adam da gaugawa ma'ana yana daga cikin ɗabi'un dan adam gaugawa kin bin abubuwa a sannu a sannu a wata ayar Allah madaukakin sarki ce wa kanal insanu ajula lallai dan adam yana da gaggawa to da haka malamai suka ce kalmar al-insan al-insan a cikin waɗannan ayoyin suna nufin dukkanin dan adam ɗabi'a ce da Allah madaukakin sarki ya ɗabi'anta yan adam akanta jayayya sai dai ka samu wani yafi wani amma dai duk dan adam yana da ɗabi'a ta jayayya hakanan gaugawa duk ɗan adam yana da gaugawa sai dai zaka iya samun wani ya yafi wani an gane ko wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidan na ali cikin dare sai ya tashe shi shi da matarsa fatima ya ce ku tashi ku yi sallah sai annabi ya fita sai ya sake dawowa da ya sake dawowa sai ya tara sun sake komawa bacci ba su tashi sun yi sallah ba sai manzo Allah ya sake tashin su yace ku tashi ku yi sallah me ya hana da na tashi ku tashin farko ba ku yi sallah ba sai sayyidina Ali yace ai ubangiji ne ya rike ran mu bai tashe mu ba bai ba mu ikon mu farka ba sai manzo Allah ya fita yana dariya yana karanta masa waccan aya wa kanal insanu aksara shay'in jadala dan adam yana da jayayya yana da kokarin sanyewa kansa da kansa lauyanci ya kare kansa to kaga kenan wannan ɗabi'a ce ta dan adam shi yasa Allah bai hana jayayya duka ba sai dai mummunar jayayya ya hana jayayyar da babu hujja babu dalili to ita aka hana amma jayayya inda hujja da dalili ba laifi bane dan kayi ta Allah yake wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan kaga ba hana jayayya ba duka cewa yayi kada mu jayayya da ahlul kitabi sai fa in muna da hujja sai in muna da ilimi ba bisa ga ra'ayi da san kai ba a wata ayar yace wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su amma da ilimi da hujja da dalilai shi yasa da Allah ya ce kada ai jayayya a ayar aikin haji malamai suka ce wannan mummunar jayayya Allah ya hana amma kyakkyawar jayayya tana nan a babinta a ko ina ana iya yin ta da Allah ya ce faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala aka ce aljidal anan aljidal billati hiya aswa amma aljidalu billati hiya ahsan wannan yana nan a ko ina kana aikin haji sai kaga wani yana yin abin da kai baka san shi ba a wajen bita ba a koya maka shi ba sai ku tattauna kaji in shi ya fi ka gaskiya ka yi dan kada lokaci ya kure ma in ka fi shi gaskiya shine ya kuskuren fahimta ka gyara masa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana shi yasa kafirai da suke jayayya da barna sai Allah maɗaukin sarki ya aibanta musu wa yujadilu alladhina kafaru bil batili liyudhidu bihi al haqqa wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa to da ta dabi'a ta dan adam yana daga cikin ta gaugawa yana daga cikin ta jayayya to sannan anan kuma sai Allah madaukakin sarki ce innal insana halu a lalle dan adam yana da raki yana da san kai yana da zulama waɗansu malaman suka ce a nan al'insan kowa ake nufi ba a cire kowa daga ciki ba ma'ana da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda ya yadda da Allah da ma wanda bai yadda da Allah ba yana da wannan ɗabi'a an gane ko to amma gaba sai aya ta nuna a da musulmai kenan kaga suka ce innal insana anan ba irin wa'ancan insan insan din da muka ambata bane can kowa da kowa ya shiga amma nan suka ce al-insan za a fitar da musulmai kenan al-insanu nan bi ma'ana al-insanul kafir daidai da faɗin Allah wal asr innal insana lafi khusrin sai ce illal ladzina amanu nan ma sai Allah ce illal musallina sai dai masu yin sallah to masu yin sallah mu'minai kenan domin manzo Allah ya ce al'ahadul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara bambanci tsakanin musulmi da kafiri na fili shine sallah duk wanda baya yin ta ko ya daina yin ta shi ma ya kafurta. kuma Kafurai lokacin da za a sa su a wuta cikin abin da za su faɗa da bakin su na laifin da ya ja musu shiga wuta in mala'iku sun tambaye su za su ce ba ma sallah ma kun fi saqar lam naku min al musallin to amma anan illa al musallin al musallin bi ma'ana al mu'minin al muslimin kalmar halu malaman tafsiri sun yi sabani akan fassararta asalinta dai daga fi'ilin hali'a ne fa huwa hali'un wa huwa halu'un ala wazani fa'ul sigatu mubalaga suka ce kalmar halu shine mai tsananin ruwa sannan kuma mai tsananin raki an gane ko wadan suka ce a kalmar halu mai gaggawa daidai da ajula ɗin an gane ko suka ce domin a larabci akan ce naqatun halu'un ko naqatun halwa'un ma'ana taguwa mai sauri da haka kalmar halu ana nufin mai gaugawa mai sauri amma waɗansu malaman tafsiri suka ce ai ƙur'ani da kansa ya fassara me yake nufi da halu an gane ko da haka qur'ani ya raba gaddama domin sau da dama ƙur'ani yakan fassara kansa da kansa Allah ya ce wa ma adraka ma hiya sai ce narun hamiya wa ma adraka ma lailatul qadri sai ce lailatul qadri khairun min alf shahr wa ma adraka mal qari'a sai ce yawma yakunu nasu kalfar kaga shi yake jan bakin kuma yake fassarawa da kansa a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa asamkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika to me kalmar dahaha qur'ani da kansa sai fassara sai yace akhraja minha ma'aha wa mar'aha shine ma'anar dahaha din da haka malamai suka ce aula ma fassaru bihi alquran alquran fiyayyen abin da ke fassara ƙur'ani da kansa shine ƙur'anin shi a karan kansa ka ja aya ka jawo wata ta fassara ta wannan shine mataki na kolin koli na tafsiri da haka anan da Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a malaman luga suka yi sabani dangane da kalmar hala'u me ake nufi da ita inda ka dawo cikin ƙur'ani ƙur'ani sai ya fitar da kai daga rudo me ma'anar halu idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a kalmar halu abinda da take nufi wanda idan sharri ya same shi jazu an sai yayi raki rakin da ya wuce hankali duk dan adam yakan iya yin raki amma raki ya wuce hankali to wannan shine abin zargi an gane ko annabi Musa ya yi raki a matsayinsa na annabi cikin ulul azmi minar rusuli laqad laqina min safarina hadha nasaba wannan ba raki bane yace lalle a cikin tafiyar nan tamu mun wahala to ka fadar mun wahala alama ce ta raki da gajiyawa saboda wani abu da ya same shi an gane ko to hakanan tambayoyin da ya ta wa khidr alaihi salam ai alama ce ta raki a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukura qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa alaha laqad ji'ta shay'an imra qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra hatta idza ata ahla hatta idza ataya ahla qaryatin istata'a fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama qala law shi'ta lattakhadha alayhi ajra duk wannan baraki bane qala hadha firaqu bayni wa baynik fa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' alayhi sabra ma'ana rashin haƙuri ai shine raki to kuma duk ya bayyana annabi Musa ya yi gajan haƙuri shi yasa manzo Allah yake ina ma Musa yayi hakuri da mun ji yadda ta kaya da mun sha labari mu ji ina za a tike ina ce magaryar tikewar tafiyar to amma Musa ya kasa cika sharadi duk abu kazan sai ya tambaya duk abu kadan sai ya tambaya duk abu haka sai yanke tafiyar to da ka dai raki suka ce dabi'a ce ta dan adam idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua amma raki ya wuce gona da iri ya kai har ka gaya wa Allah bakar magana ko kai musun kaddara ko kai canfi to wannan ya fita daga ɗabi'ar musulmi na kwarai musulmi baya raki rakin da zai gaya wa Allah bakar magana yanzu sau da dama kirista idan wani abu na kaddara ya same su mummuna zaka ji rakin ma ya wuce abin nan ba su da hakuri kwata-kwata zaka ji suna cewa god why why wai Allah ake wannan tambaya dan me wani kirista ne aka ce wane ka gode wa Allah yace me yayi mun? wai ya sha wahalar talauci ka ce ka gode wa Allah mana tunda ya baka da lafiyar ka yace da yayi mun me kaga wannan raki ne ya wuce hankali dan adam musulmi ba zai taba faɗa wannan ba shi yasa manzo Allah yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa zalika illa lil sai yace in asabathu sarra'u shakara fa kana lahu wa yana sabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu mamakin al'amarin mumini shike cin riba ta ko ina ta faɗi ruwa sha ne a wajensa mazala ce ba mai cin riba cikin kaddara sama da mumini domin in abin farin ciki ya same shi sai ya gode godiya sai ta zame masa alheri la in shakartum la azidannakum idan kuma mummuna ne ya same shi sai ya haƙuri Hakurin kuma sai ya zame masa alkhairi wa bashiri sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab da haka suka ce al-insan anan a farko ana nufin kowa amma da tafiya ta tafiya sai aka cire masu sallah saboda su imaninsu da sallar su takan daidaita ɗabi'ar su ya zama in abin ƙi ne ya same su ba za su fita daga hayyacinsu ba in abin farin ciki ne ya same su nan ma kuma ba za su ɗimauce har su kai suna yin abin da bai dace ba na canfi da ire-iren haka da ubangiji ya ce idza jazu'a wa idza alkhairu manu'a idan abin ƙi ya same shi sai ya raki in kuma abin so ya same shi ko ya samu dukiya domin wasu malamai sun fassara khair anan da cewa shine dukiya an gane ko kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan in asaba eh, ya samu kuɗi aljihunsa ya cika kasuwa tana garawa albashi akan lokaci ba kai wata ba ma'ana ba zai ma faɗi cewa ya samu ba dan kai tsammanin ya gutsura maka ba zai ma faɗi cewa ai gari yana warwasa ba sai dai kai ka ga alama ma'ana ya zama kaza ki ciki goge baki in ji bahaushe to sai Allah madaukakin sarki ya ce illal musallin kadai wanda ba su da wannan mummunar ɗabi'a su ne masu sallah to su ma masu sallar ubangiji zai gaya mana wani irin masu sallah domin a qur'ani in aka ce musalli to zai iya zuwa da sifar yabo zai iya zuwa da sifar zargi da bambanci da muqimi na salata muqimi na salata duk inda take a qur'ani yabo ne rabbi ja'alni muƙimar salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a kaga addu'ar ibrahim ce wal muqimina salata wal mutuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika atadna lahum to kaga wannan ma yabo ne duk inda kaji muqimi salata. yabo ne amma musalli to zai iya zuwa yabo zai iya zuwa zargi domin Allah ce fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah kaga nan ba a ce lil muqini as-sala ba sai aka ce lil musallin kenan musalli zai iya zama yabo zai kuma iya wa zargi anan lam naku minal musallin can ma kaga yabo ne anan ma kuma illal musallin yabo ne amma a lil musallin zargi ne to da haka malamai suka ce ta ya za ka tantance in aka ce almusalli a qur'ani yabo ake ko zargi dole sai ka karanta ayar gaba nan kadai da za mu tsaya a nan ba zai nuna mana yabo ba a wani kauli na malamai sai mun ciko da ayoyin da suka biyo baya waɗansu malaman suka ce a'a da gaba da baya shi ke fassara me ake nufi da musalli na gari ne ko na banza domin a nan da aka ce khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallina suka ce yabo tun daga kan illa ta nuna cewa musalli anan abun yabo ne ba abun zargi ba ne sai dai tare da haka ana so a ƙara bayani to shine allazina hum ala salatihim da'imuna wallazina hum wallazina hum zuwa ƙarshe suka ce kamar yadda a can fawailul lil musallin ai tun daga fawailu aka gane cewa musalli anan ba na gari bane ba to sannan a ci gaba kuma sai aka ce allazina hum an salatihim sahuna allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un kaga gaba da baya ya fassara maka tsakiyar aya wannan shine abin da ake kira da asiyaq wa sibaq ayoyi galibi suna da gaba suna da baya idan kana so ka fahimci aya sai ka ɗauko farkon ta ka tike da ƙarshen ta amma kar kai wa aya gundumi ka yanke mata kai ka yanke mata kafa ka ɗauke ta sundundun ka ce wai haka zaka fassara ta sai kai mata fassara ta ka sai kai mata fassara ta kala ƙato fassarar da ba za ta baka ma'anar da Allah madaukakin sarki da ma'aikinsa suke nufi ba da haka dai almusallina nan ana nufin sai dai masu sallah to amma masu sallar waɗanne irin masu sallah sai Allah subhanahu wataala ya ce allazina hum ala salatihim da'imuna waɗanda suke dawwama akan yin sallar su mala yace almusallina ay almu'minun almu'minin لأن الصلاة الشرعية يستلزم أداؤها الإمام abinda ake nufi da musalli na masu sallah nan ana nufin muminai domin sallah in dai ta shari'a ce ba ta yiwa ka yi ta sai in kana da imani domin ko ka yi ta in baka da imani ba za a karba ba fa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari me yasa kuma Allah ya ce sai masu sallah saboda ita sallah tana da wani tasiri na daban saɓanin sauran ayyukan ibada ita sallah ita ce kadai ibadar da Allah ya wa kirari cewa tana hana munanan ɗabi'u kuma tana sa a yi kyawawan ɗabi'u shi yasa zaka ga cikin ayyukan ibada ko rukunnan musulunci ita tafi komai cin kaso mai yawa na lokutanmu cikin ibadu wanda rukunnan musulunci suka tabbatar mana akwai wanda sau ɗaya zaka yi a shekara duk yadda kake so kai azumin ramadana duk karfinka baka isa kai ramadana biyu a shekara ba ramadana ɗaya zaka iya yi duk yadda ka kai da wadatar ka da lafiyar ka baka isa kai hajji biyu a shekara ba hajji ɗaya za ka yi ko ba haka ba to haka nan zakka sau ɗaya ake yin ta a shekara cikin abin da Allah ya hore maka gwargwadon nisabi to amma sallah a wuni sai ka yi sau nawa sai ka yi sau biyar kullum kullum me yasa sallah tafi zakka yawa me yasa sallah tafi azumi yawa me yasa sallah tafi aikin hajji yawa tare da cewa dukkaninsu ƴan uwanta ne cikin rukunnan musulunci saboda ita tana saisaita ɗabi'ar mutum tana gyara halayyar mutum ita wata alaƙa ce tsakanin Allah da bawa ta kai tsaye manzo Allah ce innal munaji yusalli innal musalli yunaji rabbahu me sallah kamar tattaunawa suke da Allah kana faɗa yana faɗa kai ne baka ji amma shi yana ji kai ne baka gani amma shi yana ganin ka fa in lam takun rahu fa innahu yaraka shi yasa yake wa tawakkal alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fissa jiri ka dogara ga mabuwayi mai hikima wanda yake ganinka lokacin da kake kai kawo da jujjuyawarka cikin masu sallah ma'ana tana sallah Allah yana ganin ka a ko ina ma Allah yana ganin ka alam ya alam bi anna Allah yara to amma me yasa aka keɓance ganin Allah da mai sallah ko a cikin sallah suka ce saboda mahimmancin sallah din inna salata tanha anil fashai wal munkar wala akbar to da Allah subhanahu wataala ya ce illal musallina sai masu sallah abin nufi masu sallar da sallar su take hana su munkari take kuma hana su alfasha to waɗannan su ne waɗanda zaka samu ba su da wacce mummunar ɗabi'a ta sauran mutane ta san abin duniya oba da kuma rowa oba sai Allah ya sake fito da bayani yace allazinahum ala salatihim da'imuna waɗanda suke dawwama a cikin sallah to malamai suka ce me yake nufi da dawwama a cikin sallah zai yi dan adam a ce kullun yana sallah ai ba zai yi ba to ma ma'anar dawam domin dan adam duk yadda ya so ya sallah in yunwa ta kama shi dole ya bar sallah ya tafi ya ci abinci duk yadda ya so ya sallah idan yayi hutu wanda kuma dole zai yi dole ne alwala ta kare ya tashi ya je ya sake alwala haka zai ji bacci ya je ya kwanta kai in ma yana da iyali in dare yayi ya je ya kusanci iyalin ma ya fi sallar lada a wani lokaci to da ka suka ce kalmar addawa ba ana nufin dawwama ba domin mai dan adam ba zai yi ya dawwama yana sallah ba wadansu malaman suka ce abinda ake nufi da dawwama a cikin sallah allazinahum ala salatihim da'imuna waɗanda suke dawwama a sallah abin nufi ba sa wata su bar wata domin ya zama in kai sallah ta azhar la'asar ta zo ka dora magriba isha asuba to wannan shine tsayi da sallah amma kai azhar la'asar ta zo ka tsallake kai magriba isha ta zo ka tsallake sai asuba wani ma ana tafiya ana tafiya idan sallar ta ta gugguje masa sai ya dakatar sai ce sai na dauko daga tushe kun san wai yaushe ne tushen sallah sai ranar juma'a sai a wanka sai a je a ɗauko ta a masallaci sannan sai a ci gaba da ɗorawa in ta sake tsinke mai a tsakiyar sati kuma zai sake dakatarwa sai ya dauko akwai wani gaddi da na sani yana haka idan hidimar tilawa ta dauke shi ya bar sallah to ba zai sake yi ba sai juma'a ta zo idan juma'a ta zo sai ya wanka sannan sai ya kunna rediyo lokacin da saudi arabia suke yi wai zai ɗauko sallah daga tushe kuma daga tushe <laughs> kaga wannan laisa ala salatihim da'imun ire-iren waɗannan ba sa dawama akan sallah su Allah yake nufi da fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun da ka alladhina hum ala salatihim da'imun suka ce dalilin da zai nuna maka haka ana so ana nufin dorewa ba wai dawwama a ciki ba dan dawwama a ciki ga ɗan adam ba zai yi ba hadisin na Aisha manzo Allah ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi soyuwar ayyuka a wajen Allah wanda aka dawwama ana yi ko dan kadan ne me ake nufi dawwama ana yi ana nufin ka ke yi kar ka dena duk lokacin da ka saba yi in ya zo ka yi wuturi kake yi kullum ka yi an gane ko matukar kana da ranka da lafiyar ka in lokaci yayi kayi sawa'an a gida ko a halin tafiya sawa'an mai raka'a biyu ko mai raka'a mai ɗaya ko mai raka'a uku ko mai raka'a biyar ko kuma ka ɗauki nau'i ɗaya ka dawwama a kansa ya fi ka rinka jawar ka zo ka kasa ɗorewa haka nan in sallar walaha ce haka nan in sallolin nafila ne ballantana kuma uwa uba farilla duk lokacin sallah ka kiyaye kuma ka yi to Allah ya fi son ɗorewa akan abu sama da ayi mai yawa a zo a daina yanzu da ka taru wani dare daga cikin darare kai sallah raka'a ɗari gwanda ka dawwama akan raka'a bibbi kullun dare yanzu akwai mutumin da abin da yake jira kawai nisfu sha'aban ya zo ya raka'a ɗari kul huwallahu dubu amma daga nan ba zai sake tashi ba to Allah baya son irin wannan cin dare ɗaya kumburin ciki abinda Allah ya fi so ko raka'a ɗaya zaka dawwama kana yi daddare ita ya fi so saboda za ka yi masa raka'a ɗari ko a hamsin ko ashirin ko talatin amma daga ranar da kai ba za ka sake yi ba kuma sai wani lokaci mai tsawo kaga kalmar ha bi ma'ana wanda aka yi muwazaba akai wanda aka lizumta ba a yanke ba da haka abin da Allah yake nufi a nan masu sallar da ba sa wulakanta sallah ba sa shagaltuwa ga biran sallah ba sa wata su bar wata wannan shine ma'anar alladhina hum ala salatihim daimun a kaulin wasu malamai waɗansu malaman suka ce a addawamu abin da ake nufi da shi anan shine alkushu masu nutsuwa da tara hankalinsu a cikin sallar a lokacin da suke yinta suka ce domin waɗannan ayoyin da Allah ya jero su a cikin suratul ma'ari irin su ne taro da taro Allah ya ambata a farkon suratul mu'minun to sai mu karanto na suratul mu'minun sai su fassara mana na suratul ma'ari a suratul mu'minun Allah ya ce qad aflaha mu'minun can an ce mu'minun anan sai aka ce al musallin illa al musallin can sai aka ce allazina hum ala salatihim khashi'un anan kuma sai aka ce wallazina hum ala salatihim da'imun da aka sai suka ce addawamu anan shine alkhushu'u a can an gane ko addawamu anan bi ma'ana alkhushu'u a can me yake nufi da khushu'i tara hankali a lokacin da kake da kake yin abu ya zama hankalinka a wannan wajen yake zuciyarka ta tattara a wannan wajen domin sallah ba za ta taɓa yiwa babu kushu'i ba domin Allah ce wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in yo sallah daman abu ce mai nauyi sai ga masu kushu'i in baka da kushu'i sallah ba za ta yiwu ba kushu'i kana sallah baka tunanin wani abu kai iya kokarin ka tara hankalinka a cikin sallar sallarka baka sallah kana waige waige baka sallah kana soshe soshe to wannan shine kushu'i. sayyidina umar ya ga wani mutum yana sallah ya so sanan ya kushi can ya muntsini can sai ce law kashi a qalbu haza la kashi ajwarihu da zuciyar wannan tana da kushu'i da gabbansa ma sun samu kushu'i ma'ana da sun natsu a cikin sallarsa da ka allazina hum ala salatihim khashi'un nan kuma wallazina hum ala salatihim da'imun addawamu huwa al-khushu' da ka ubangiji madaukakin sarki yace fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asali rijalun sai yace tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa salati an gane ko da zuciyarsu ba ta shagala ba ta rafkana a lokacin da suke sallah suna tara hankalinsu a cikin sallah din shine ma'anar "Allah hum ala salatihim da'imun mala yace muwazabun masu dogewa akan sallah ba sa yin wata su bar wata wala ha ba sa barin sallah a ada'an a lokacinta wa qada'an da kuma idan ta zama ranko a kansu da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a wallazina hum kuma dai su ne waɗanda fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu haƙƙun akwai haƙƙi ma'alumun sananne ma'ana waɗanda Allah yake nufi su ba su da wancan ɗabi'ar su ne masu tsaye da sallah kuma masu ba da zakka wannan yana daga cikin wajajen da duk inda aka ambaci sallah sai a haɗa shi da 'yar uwarsa ne zakka wa aqimus salata wa atuz zakka الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم حق معلوم أنا وسمع لما يسكتي زكاة nufi me dalili saboda an ambaci sallah ita yar uwarsa ce duk inda aka ambace sallah a qur'ani ana gwama su da zakka a mafi yawan lokaci sama da ayoyi 80 a qur'ani shi yasa sayyidina abubakar ya kafa hujja da cewa duk wanda yace ba zai bada zakka ba ko yana sallah sai na kashe shi saboda bai zama musulmi ba aka ce saboda me mutum yana sallah ka ce zaka kashe shi ya khalifata rasulillah ya ce ya yi qur'ani ba sallah kadai a yi ba ce a haɗa da zakka sai ya rinka kawo ayoyin da suka haɗa sallah da zakka ce wallahi la uqatilanna lanna mafarraqa baina salati wa zakka domin Allah ta yi fa in tabu wa aqamu salata wa zakata fa khallu sabilahu in suka musulunta domin kalmar tabu shine musulunta fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka at-tauba hiya al-islam shi yasa bahaushe in mutum ya musulunta sai ce tubabbe ne eh tubabbe ne qur'ani yace fa in tabu wa aqamu salata to sai ce wa atu zakata sannan sai Allah ya ce fa khallu sabilahum in suka musulunta suka tsaye da sallah suna ba da zakka to ku fita hanyar su ma'ana kar ku yake su a wata ayar ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in sun musulunta sun tsai da sallah suna ba da zakka to shine suka zama ƴan uwanku a addini ashe kenan da za su musulunta su yi sallah su ki zakka kar ku rabu da su da za su musulunta su yi sallah su ki zakka ba su zama ƴan uwanku na addini ba to da sai na abubakar ya rinka faɗan waɗannan ayoyi sahabbai sai suka sallama masa suka ce lalle wannan abin da abubakar ya tafi akai daidai ne ba mu fahimta bane ba mantawa muka yi domin ga hadisi cikin sahih muslim manzo Allah ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salatan nan wa yutu zakka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah su da sallah kuma suke ba da zakka in suka yi haka to jinin su ya tsaru daga gare ni to in ba yi haka ba fa sashi suka yi ba su cika sauran ba ai da sauran rina aka ba kenan da haka Allah maɗaukin sarki ya faɗi sai da sallah sai zai goya da ƴar uwarta shine zakka na fi amwalihim haqqum ma'lum wanda a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne waɗansu malamai sun ce a nan ba zakka ake nufi ba kyauta ake nufi an gane ko kyauta ake nufi mana masu kuɗin da Allah yake yabo a nan ko masallatan da Allah yake yabo a nan su ne waɗanda ga kula da sallah wanda wannan haƙƙi ne tsakaninsu da Allah sannan kuma ga kula da haƙƙin ƴan uwansu mutane ta fuskar kyautata musu malamai suka ce shine zaka samu mawadaci ya zama cewa kullum a cikin dukiyarsa yana ware kuɗin taimako an gane ko akwai daga cikin mawadata wanda suke da wannan ɗabi'a madalla da irinsu duk ribar da ya samu kaza to sai ya fitar da kaza ya aje dan masu zuwa neman taimako fi amwalihim haqqun ma'lumun indahum a cikin dukiyarsu akwai kaso sananne na taimakon talakawa wanda su suka san kayansu sawa'an dubu goma yake warewa a cikin albashinsa duk wata a dubu ashirin ne a ɗaya bisa biyar ne cikin duk da ya samu abin da ya sayar wannan dai shi ya sani ma'alumun ana nufin ma'alumun indahu sananne a wajensa shi ya ware ya san menene kaga kenan wannan ɗabi'a ce mai kyau suka ce domin ba a yaban mutum akan wajibi akan yabi mutum ne akan abin da ba wajibi ba kuma ya dora wa kansa to wannan shine yayi bajinta yanzu dan kana sallar farilla wa zai yabe ka suka ce ba za a yabe ka ba wannan dole ne amma bayan sallar farilla sai kake kiyamul laili to anan ne sai a yabe ka ma'ana kana yin wani abin da asali ba wajibi bane akan ka to wannan yasa sa ka samu ɗaukaka ka samu cancantar a baka lambar yabo haka nan idan mutum yana zakka in ta farilla ce suka cewa zai be shi yau dama ai dole ne ai haƙƙin Allah ne amma bayan zakka sai yake sadaka sai yake taimakon gajiyayyu ya je asibitoci marasa lafiyan da basu da galihun siyan magani ya ce ga kuɗi duk lokacin da aka samu mara galihu a ɗauka daga wannan kuɗin a sai masa magani to kaga wannan yana abin mai ayaba da aka suka ce tun da yabo ne a nan kenan ba abun wajibi ake nufi ba farilla nafila ake nufi to waɗanda suka fassara wannan da nan har a baya a wajen sallah suka ce sallar ma a can ba ta farilla ake nufi ba ta nafila ake nufi wallazinahum ala salatihim daimun suka ce ana nufin waɗanda in suka riki sallolin nafila ba sa barin su daman na farilla sun san wajibi ne a kansu akwai da yawa daga cikin mutane da suke yin nafila amma sukan tsallake ranaku yau yayi eh, shafa'i da wuturi gobe kuma ba zai ba to amma abin da aka fi so shine ka dawwama kana yi in kana haka to shine zaka samu yabo a wajen Allah subhanahu wataala amma waɗansu malaman sun fassara akan cewa duk ana nufin sallar farilla da kuma zakka ta wajibi da ubangiji dai ya ce haƙƙun ma'alumin haƙƙi sananne waɗanda suka fassara da cewa zakka ta wajibi suka ce abin da ake nufi da sananne saboda zakka Allah ya faɗi ta a Qur'ani kowa ya santa wa aqimus salata wa atuz zakata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum to da aka zakka suka ce zakkar da aka sani ai ita ce ta farilla Wace Allah subhanahu wataala ya bayanin a cikin ayoyin alqur'ani to kenan idan muka ce farilla ake nufi kalmar ma'alum ana nufin ma'alumun fi shar'i sananne a shari'a amma idan muka dauka nafila ce inda hum sananniya a wajen shi mai dukiyar ya san kasan da yake warewa na taimakon gajiyayyu ko taimakon talakawa ko sada zumunci malamai suka ce wannan ayar in za mu ɗauke ta zahirinta kaɗai ya nuna cewa cikin kowace dukiya akwai zakka duk abin da ka samu a duniya akwai zakka a cikinsa domin duk wani abu da zai zama dukiya ko yake da kima irin ta dukiya yana amsa sunan mal kuma an yi idafarsa da ya shiga siyagul umum kenan ya zama a cikin kowace dukiya ko babba ko karama akwai zakka an gane ko kenan kaga yan kalakatu wanda ba su yarda da hadisi ba su komai a cikinsu akwai zakka a wajensu za ka karɓi zakkar rigunansu ka karɓi zakkar abincin da zai ci a gidansa an gane ko sannan za ka karɓi zakkar abin hawa za ka karɓi zakkar bawa za ka kuma ba tare da iyakance adadi ba ko me ya samu ko mun girmansa ko mun sa sai ya yi zakka to amma wanda ya yarda da hadisi to shine in ya koma cikin hadisai hadisai za su nuna masa cewa ba komai da komai ake wa zakka a dukiya ba kuma ko da wacce ake wa zakkar sai ta kai wani adadi kuma sai ta kai wani lokaci an gane ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa alal muslimi fi farasihi wala fi abdihi sadaqa musulmi duk yawan bayin da yake da su ba a yi wa zakka musulmi duk yawan abin hawan da yake da shi ba a yi wa abin hawa zakka in dai dan hawa ka tanade shi ba business kake da shi ba yanzu a ce kana da dawakai guda miliyan babu zakka su in dai ka tanade su ne dan hawa amma in siye da siyarwa kake da su to a nan ba dawakan ake wa zakka ba kuɗin dawakan shine zakatu urudut tijariya yanzu da a ce mutum wani alhaji daga cikin alhazai yana da mota dubu ɗaya ta hawa babu zakka a cikinta amma in kasuwanci yake da ita ko kwaya biyu ce to kuɗin za a yi musu zakka to haka nan gidaje na zama akwai mutumin da zaka samu duk jihohin Najeriya yana da gida kai a wata jihar ma yana da gidan sama da biyu waɗannan gidajen in dai ya aje su ne a matsayin kadara ba siye yake ya siyar ba babu zakka a cikinsu wani za ka je ka tarar da fitansa na abincin ci a gida ya kai wannan masallacin komai akwai duk abin da aka tanada a gida dan a ci ba a zakarsa wani yana da garken shanu ba na siyarwa bane na ci ne wani yana kiwon kifi ba na siyarwa bane na ci ne duk ire-iren waɗannan ba a yi musu zakka ta yaya muka san wannan sai ta hanyar hadisai amma in a doron qur'ani ne ya nuna komai ana masa zakka sannan hatta kuɗi da ake wa zakka a qur'anance qur'ani bai ce sai ya kai shekara ba ba wata haya a qur'ani da ta ce zakka sai a shekara sau ɗaya za a yi ta hadisai su suka nuna haka an gane ko sannan a qur'anance qur'ani ya ce za a yi wa noma zakka ranar girbi amma bai faɗi shin sai hatsin ya kai kwano nawa ba shin akwai bambanci kuma noman rani da noman damuna wannan duk hadisai suka nuna haka da aka kaga ƙur'ani sau da dama yakan dunkule zance hadisai su suke fashin baki a gane me ake nufi da aka dole dole ne ƙur'ani shi kadai ba zai gamsar ba sai an hada da hadisai sai an hada da sunna domin tare Allah ya saukar da su wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة to an ce kitabul littafi hikima kuma me sunna hadisai kenan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to da ka Allah yake wallazina fi amwalihim haqqun malum wanda a cikin dukiyoyinsu ana nufin wanda ake wa zakka haqqun akwai wani haƙƙi ma'lumun sananne a shari'a manzo Allah ya ce laisa fi ma duna khamsati suqin sadaqa duk hatsin da bai kai ausiki biyar ba babu zakka a cikin sa biyar a yau ya kai kwano 260 da wani abu shekaran jiya wani manomi ya min waya yace malam eh, shinkafa ce ko alkama yace ya ya shuka kwano 200 da ko shida ne kan ya gama sai na ce masa yo ai ba zakka shi so yake ya ji nawa ne zakkar kan in gama ce masa ba zaka ya kyalkyale da dariya na wai abin so ya samu ko kaga a ƙauye fatawar da limaman ƙauye suke yi wa mutane duk dami goma ka fitar da dami ɗaya to shin dami goma yana kaiwa kwano ɗari biyu da sittin an sussuke shi yana kaiwa to in ba zai kai ba babu zakka a cikinsa sannan kuma in noman rani ne zakkarsa daban in noman damina ne zakkarsa daban domin noman damina ya fi sauki noman rani ya fi wahala to sai shari'a ta kalli wahalar da ka sai ta sake rage maka wancan kwano 260 in noman damina ne za ka fitar da ɗaya bisa goma ka kasa kwano ɗaya gida goma ka fitar da ɗaya amma in noman rani ne saboda akwai wahalar ban ruwa da kaza da kaza sai ka kasa goma ka fitar da ɗaya ɗayan ka sake kasa shi hudu ka fitar da ɗaya ka haɗa da sauran taron da kuma ukun dukka cakuɗa naka ne kai duk abin da ka ga dama da shi in dai ba saban Allah bane ba ubangiji ya ce lissa'ili wal maharum haƙƙin sananne ga mai roƙo da kuma wanda ya kame ba zai yi roƙon ba ma'ana shi ita zakka wani lokaci mutum yakan zo ya roƙa kuma a ɗauka a bashi wani lokaci kuma ya cancanta amma bai roƙa ba kuma sai a bashi domin mabukata iri biyu ne akwai mabukacin da ba yi da yakana bukatar ta sa yana iya bin mutane ya roke su akwai mabukacin da yake da yakana duk da yana cikin bukatar amma ba zai iya roko ba to wannan bincika ake nemowa ake sai a ba su shi yasa manzo Allah ya ce laysal miskinu bi hadha tawab kar ku ɗauka duk inda qur'ani yace miskini miskini lil fuqara'i wal masakin innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wa yut'imuna at'ama ala hubbihim miskinan wa yatiman wa asira miskini ba ana nufin mai bin mutane yana roƙo ba domin ba kowane lokaci bane mai roƙo yake zamowa ya cancanci a taimaka masa wani mutuwar zuciya ce an gane ko wani tsabar kasala ce da lalaci ya tafi kasuwa ya je ya yi dako a wuni ɗaya ya ga ya samu dubu ɗaya da ɗari biyar da ya zo ya tsaya a danja sai ya ga kan la'asar ya haɗa dubu uku gobe ba zai koma kasuwa ba sai ya koma danja to da haka da haka kuma wani ma in ya ji a kasuwar shi ma mai bukata irin tasa mai son ya ci bagas shi ma gobe sai ya ki zuwa kasuwa sai ya dawo danja in ta kama ya makale hannu ne ya makale in ta kama ya kirkiro wani salati ne yana yi dan a bashi kuɗi ya kirkiro duk dai hanyar da ya san zai ci bagas to sai ya ta yi to kuma wannan baya haifar da ɗa mai ido a cikin al'umma yana karya zukatan mutane kuma yana haifar da karyewar tattalin arziki domin matukar mutane ba za su yi aiki ba ba za su samu kuɗi ba in ba za a yi aiki a samu kuɗi ba kuma hanya ce daga cikin hanyoyin da tattalin arziki zai karye da haka yana daga cikin hanyoyin da muka bi muka karya tattalin arzikinmu a yau shine hanyoyin bara da roƙo da maula da kaza da kaza ana yin roƙo akan abubuwan da suka dace amma akwai abubuwan da ba su dace ba manzo Allah duk wanda ya roko a ire-iren waɗannan abubuwan to ya sani in an ɗauko an bashi kamar naman fuskarsa aka yanko aka bashi a ranar lahira zai tashi kwarangwal duk jikinsa da nama amma fuskarsa babu nama saboda ya cinye naman tun a duniya ana bashi yana karɓa yana ci yana jin daɗi sai an wayi gari ranar tashin alkiyama zai gane kuransa kuma manzo Allah ce ɗayan ku ya ɗauki gatarinsa ya tafi daji ya je ya yo itace ya zo ya siyar ya biya bukatarsa da shi wallahi ya fi masa ya roki mutane ko da za a ɗauka a bashi domin duk lokacin da ka roki mutane don su maka abu kaci mutuncin kanka da kanka ka wulaƙanta kanka abin da zai nuna maka haka ko lokacin karɓar hannun mai karɓa ta sama yake zuwa mai eh, bayarwa ta sama yake zuwa na mai karɓa fa to ai wulaƙanci ya tabbata shi yasa annabi yace ce al yadul uliya khairun min al yadis sufla hannun da za ta zo ta sama ta fi wacce ta taho ta ƙasa wacce ta taho ta ƙasa karɓa za ta yi wacce ta taho ta sama kuma bayarwa za ta yi da ka kai ƙoƙari kullum ka zama mai bayarwa kar ka zama kullum kai ne mai karɓa to da ka dai Allah ya ce lissa'il wal mahrum ga masu roƙo sakamakon bukata wal mahrumi da kuma masu kamewa duk da suna cikin bukatar amma ba sa roƙo mala ya ce al mutaaffifi ani su'ali wanda yake kamewa ga roƙon mutane fa yuhram sakamakon haka sai wasu su ɗauka ai yana da shi ne sai su hana shi wannan shine dalilin da yasa aka kira shi da suna maharum wanda ba a bawa me yasa ba a bashi saboda bai roƙa ba shi kuma bai roƙa bane ba wai dan bai da bukata ba bai roƙa bane dan ya tsare mutuncin kansa to da haka Allah ce irin wannan a neme su a bincike su a basu lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء aminat التعفف Allah ce ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa da kaga fuskar su zaka gane suna cikin bukata sun cancanta a taimaka musu amma da kai ba za su roki mutane dan su taimake su ba saboda tsare mutuncin su da kare martabar su manzo Allah ce duk wanda zai kame gaburan roƙon mutane ni kuma ne masa alƙawarin zan ba shi aljanna tunda sahabbai suka ji haka idan suka hau doki ko da bulalar su ce ta subuce ta fado ba sa cewa mi komin sai dai su tsayar da dokin su sako su ɗauki kayan su saboda tsabar kamewa da kawaici ubangiji ya ce wallazina yusaddiquna bi yawmiddini kuma su ne waɗanda suke gaskatawa da ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama ba sa shakka a kanta yawmuddin ana nufin yawmul jaza yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna allaha huwal haqqul mubin maliki yawmiddin daka addin bi ma'ana aljaza daka wallazina yusaddiquna bi yawmiddin wanda suka yarda da cewa alkiyama tana nan والذين هم من عذاب ربهم مشفقون سوني waɗanda suke tsananin tsoron azabar ubangijinsu ma'ana suna bauta wa Allah tare da haka kuma suna jin tsoron kada ya musu azaba to wannan shine tsantsar imani kana bautawa Allah kuma kana tsoron azabarsa domin kakka sake dan kana bauta wa Allah ka dauka ba zai maka azaba ba in ya ga dama da bautar ka sai ya kona ka in ya kona ka waye sai ya ce masa dan amma falalarsa ce ta sa ya ce me mun bauta ba zan kona shi ba mara bautar kuma shi zan kona to amma duk da haka bayi na kwarai da suka san Allah suka fahimce shi tare da haka suna bauta masa cikin tsoron kada ya musu azaba domin sun san inna rabbaka fa'alul lima yuri annabawa akan haka suke innahum kanu yusari'una fil khairat wa na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in sun kasance suna gaugawa wajen yi mana abin da muke so cikin abin da muka sa su kuma suna bauta mana ne da kwaɗayin samun lada da tsoron azaba lalle sun kasance masu tsananin tsoro da tara hankali a wajen bautar da muka sa su a wata ayar ubangiji yace na yu'tuna ma'a ta wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un wadanda suke yin abin da Allah ya sa su na dukiya su ɗauka su mika na aikin gabbai su aiwatar amma tare da haka zukatansu suna cike da tsoron dan sun san watan wata rana za su gamu da ubangiji lokacin da wannan aya ta sauka Manzala ya karanta ta sai na Aisha ta ce shin wannan ayar tana magana ne akan musulmi mazinata manzo Allah ce a'a tana magana ne akan musulmi masu shan giya ya ce a'a yabnata siddiq wannan ayar tana magana ne akan tsantsar musulmin da ba sa zina ba sa sata ba sa shan giya ba sa aikata kaba'irul zunub amma tare da haka suna tsoron Allah domin ita na Aisha ta fahimci cewa tsoron na wani laifi da suke yi ne a'a ba maga daman ai mai laifi dole ya ji tsoro mana tsoron mai laifi ai ya cancanta ne ko to amma wanda ba bai yi laifin ba kuma yake tsoro wannan kuma sanin girman wanda yake biyayya gare shi ne wanda shine Allah subhanahu wataala da ka tsananin sanin Allah shine ka rinka taka tsantsan cikin al'amarinsa shi yasa Allah ce afa aminu makarallah shi yanzu wai sun lamunta ne cewa Allah ba zai kulla musu kullalliya ba ya kama su a duk lokacin da ya ga dama fala ya amanu makarallahi illa alqaumul fasiqun ba wanda yake jin cewa ya ci dubu sai ceto a wajen Allah sai fasiki manzo Allah lokacin da aka yi masa albishir cewa shine mabudin aljanna a madadin ya kwanta ya bacci sai ya kara ibada ya ninninka sama da yadda yake a da saboda me saboda sanin Allah Nana Aisha ta ce me yasa kake wahal da kanka ba dan aljanna ake bauta ba kai Allah ya ce liyaghfira lakallahu Lahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka Allahu nasran aziza sai ce Aisha a akunu abdan shakura shin bana ya yaba kyauta tukwici ba Umar bayan an yi yakin Badar manzo ya ce wa ma yudrika anna Allah tala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Umar yana cikin yan Badar manzo ya ce duk yan Badar Allah ya kalle su da idan rahama ya ce duk abinda suka ga dama su je su ya yafe musu za su shiga aljanna sai aka ga Umar ya fi firgicewa da tsoracewa a wannan lokacin aka ce wannan firgicin da tsoron na me yace ai ba zan daina bin Allah ba ko na ga na sa kafar dama a aljanna sai ta bi hagu ta biyo idan yace ce fito waye isa yace Umar koma wannan shine tsantsan sanin Allah an gane ko ba sanin shanu ba ba sani irin na ba ma gujiya ba ko an ce wai kin san Allah ta ce ga gida ga gida kaga wannan sanin shanu ta yi wa Allah ba sanin gaske ba ba sanin da zindikan sufaye suka yi wa Allah ba wanda suke daina sallah su ce wai sun kai matsayin arifai ko su da'awar su ma alloli ne ko su yafe wa wani sallah ko su rinka rabon aljanna wai ai sun kai matsayin arifai wai su sun san Allah kenan wannan karya kake ba sanin Allah shi dan ka sani ya dan ka sani amma ba Allah ka sani ba har wani daga cikin su yake cewa wa ba'da ma tafna fa kun kaifa ma tasha fa ilmuka la jahlun wa fi'luka la wizru in ka kai matsayin arifi ga Allah kai tarbiya fa kun kaifa ma tasha duk abin da kaga dama fa ilmuka la jahlun duk abin da ka faɗa babu jahilci a ciki ka ce ana wa Allah wasiƙa ba jahilci ba ilimi ne ko ba haka ba shi yasa zaka ji suna faɗan maganganu na kafirci na zindikanci a ce shehu Allah ne shehu kai ne Allah shehu bai haifa ba haihuwarsa ƙarya ne wai duk wannan ilimi ne kai mahajubi ne in kai inkari kai baka sani bane ka kyale su suka ce wai wannan ilimin ko annaba ba su san shi ba su kadai suka san kayan su wani daga cikin su yace khudna buhuran waqafatil anbiya bi sahilihi mun shiga tekun da annabawa ma wankan gefe suke mu ko mun kai tsakiya yo annabawa ko a gefen basa nan domin kogin kafirci kuka shiga annabawa ko babu su a wannan wajen kuma suka ce wa fi'iluka la zuru duk abin da mutum ya aikata in ya kai matsayin arifi wai babu laifi shi yasa zaka samu da yawa daga cikin manya-manyan shehunnai daga 'yan kuɗin jabu 'yan fowon wannan 'yan damfara duk muna gani a garuruwan mu abin yana faruwa ko wane wane sai ya daga ya daga ya daga a ƙarshe sai ka ga amma zabadu fa zahabu jufa'an a ƙarshe sai a gano ashe asararin 419 ne ce shehu mai kaza akwai wani shehi wai duk sati yana maulidin fadima duk sati shi yake maulidin fadima je ya rabawa wa mutane kuɗi ya ta kaza ashe ɗan damfara ne ɗan kuɗin ruwa ne da haka ƙarshe aka yi walƙiya muka gansu to ga su nan ire-iren su Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka wallazi na min azabi rabbihim mushfiqun bayin Allah na kwarai abin yabo su ne masu tsantsan tsoron ubangiji subhanahu wata'ala masu tsoron azabarsa wanda hakan yana taimakawa wajen ai masa bauta yadda yake so amma ka ce kai kana bauta wa Allah baka tsoron wutarsa ba kuma ka kwaɗayin sa kamar da da yawa zindikan sufaye shehunan su suna faɗa duk wanda ya bauta wa Allah dan tsoron aljanna a dan ƙaunar aljanna ya zama makwaɗaici su ko ba ka kwaɗayi duk wanda ya bauta wa Allah dan tsoron wuta ya zama matsoraci su kuma ba sa tsoro shi yasa wani sai ya ce maka shi a lahira duk inda Allah ya kai shehu ya kai shi duk din nan fa akwai jahannama a ciki kai ka yadda ka je ai ko gefen murhun mai kosai ya je ni sai in jira a gefe in an soya ni ko ya za ka yi ka matsa kusa ka sha hayaki ka sha ƙuran banza ba gwanda ka bari ka ci kosai baka sha hayaki ba baka sha ƙura ba kuma wallahi ba a san Allah bane ba wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su san Allah ba Allah kake wannan tsagiranci in ya jefe ka da ɗan kankare kawai ka shiga uku ɗan kankare kaɗai sai ka koma mai tauhidi ko ba ka so kana ɗaga hannu to in Allah ya so ya maganin mutum akwai wani abu mai wahala an ce ka miƙe hannu kai ta hiyaka ki bari kankare ya kama ka ka miƙe sama ko kana so ko ba ka so in ya haɗa ka da ciwon haƙori dole ka yi kiyamun laili dole ka tashi da dare in ba baka yi sallah ba dai baccin ba zai yi ba in ya haɗa ka da ciwon kunne ga shi nan wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila ba wanda ya kai Allah iya kamu kuma in ya so ya kama ka zai kama ka inda baka tsammani wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar kafirin da ya zamani da annabi ibrahim ya da'awar shi ma yana kashewa yana rayawa da allah ya so ya wulakanta shi malaman tarihi suka ce sauro ne kawai ya shiga hancin safa yana jin shi ya isa ba wani sai shi shi ma yana fito da rana shi ma yana kashewa shi ma yana rayawa da allah ya so ya nuna wa shege karshen sa sai yasa sauro ya shiga hancinsa sai ya zama wanda ya fi kowa biyayya a gare shi shine wanda ya zo ya kwarɗa man mari haka zai fito sarki guda a kan titi ya zauna a kujera duk talakawa in suka zo wanda ya fi dukansa da ƙarfi shi aka fi godewa kaga Allah ya sa a lallaga shi a duniya ba a je lahira ba da sauro kadai saboda in ba a yi masa wannan dukan ba kuma kan baya masa daɗi wannan ya zo da sanda ya dokar wannan ya zo ya sa hannu ya maddundu wannan ya zo ya mare shi kuma ya ta godiya ba Allah ba kenan inna azaba rabbihim ghairu ma'amun lalle azabar ubangijin su ghairu ma'amunin ba a bar a amincewa bace ba ka ce wai ka lamunta komai Allah ya maka ka lamunta duk inda zai sa wane ya sa ka to kai ganganci baka san waye Allah ba kuma baka san ina zai sa ka din ba annabawa da kansu suke cewa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhazaitu ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ai ka gama tashi da haka Ibrahim ya ce wala tukhzini yawma yub'asun Allah karka kunyata ni ranar lahira ma'ana karka sa a wuta Ibrahim akwai wanda ya kai shi sanin Allah Khalilur Rahman wattakhadha Allahu Ibrahim khalila amma kaga abin da yake gaya wa Allah Allah karka kunyata ni karka sa a cikin wuta wajnubni wa baniya an na'budal asnam inna azaba rabbihim ghairu ma'mun lalle azabar ubangiji ba a bar amincewa bace ba nuzuluhu wa uhu saukata da aukuwata wallazina hum sune dai kuma waɗanda li furujihim ga farjin su hafizuna suke tsarewa ma'ana ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa ma mace ta nemi mace domin wannan dai ya shiga ƙarƙashin tsare farji an gane ko da haka Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu tsare farjin mu sai ya ce kar mu zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila domin zina hanya ce daga cikin hanyoyin sakaffarji sakaka na namiji ko na mace haka Allah ya hana mu luwaɗi haka nan ya hana mu mace ta nemi mace duk wannan a dunkule shine na hum li furujihim hafizun to haka nan kwalliya ta tsaraici namiji ya bayyanar da tsaraicinsa mace ta bayyanar da ta wannan ma yana daga cikin tallata farji da rashin tsare farji hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari hadisin muawiya ibn haida as-sulami shi dan kasuwa ne kuma ba kauye ne to suna irin bin kasuwannin kauye suna cin kasuwa a al'adar larabawa ko mazauna ƙauye har yanzu za ka ga da an samu tafki sai kowa ya tuɓe tsirara a ta wanka ba babba ba yaro ba sa jin tsoron tsaraici a gaban junansu da daka shi sai yake jin nauyin wannan sai zo ya tambayi annabi ya ce na ma na a min hawa ma nazar mu me ya kamata mu yi da shi me ya kamata kar mu yi da shi wa ya kamata ya gani wa ya kamata kar ya gani sai manzo Allah ya ce ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka yi kokari ka tsare farjinka sai dai ga matarka kadai an gane ko ko kuma ga kuyangarka sadakarka in ba wannan ba to sai dai a babul larura babul larura ya kama za a yi maka aikin mafitsara ne wannan likita zai gani wannan larura ce ad-darura tubihul mahzura mace ce za ta haihu unguwar zoma za ta gani siyas za a yi mata aiki za a yi mata ƙara ta za a yi dan haihuwa wannan min babu darura wa darura tubihul mahzura amma asali shine ka tsare farjin ka kada ka yadda ka buɗe farjin ka sakaka in kai haka baka zama cikin bayin Allah na ƙwarai wanda za su shiga aljanna ta farar ɗaya ba domin waɗanda za su shiga aljanna ta farar ɗaya na daga cikin sifa su tsare farji abin nufi ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa maɗigo ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza an gane ko shi yasa Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi sai ya ce wala yaznun bayan Allah abin yabo waɗanda za su shiga aljanna ta farar ɗaya su ne waɗanda ba sa wannan mana suna tsare farjinsu illa ala azwajihim sai ga matayensu na aure aw ma malakat aymanuhum ko ga abin da hannunsu ta mallaka su ne bayi ko ku yangi sadaka fa innahum waɗanda suke wannan ghairu malumina ba su zama abin zargi ba mana wanda matarsa ta ga tsaraicin sa ko mijinki ya ga tsaraicin ki ko ku yangarka wacce mai da ita kamar mata kake saduwa da ita ta ga tsaraicin ka ko ka ga tsaraicin ta wannan ba abin zargi bane ba amma koma bayan haka fa abin zargi ne da wannan ayar imam shafi'i ya haramta masturbation al istimna mutum ya rinka wasa da al'aurarsa har ya biya wa kansa bukata ta sha'awa Ya ce domin kuwa ya zama abin zargi domin waɗanda ba a zargin su wajen mu'amala da tsaraici bi ne kadai wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to shi laysa ala zawjatihi wala ala ma ku. yaminuhu daka ya zama malum shi yasa a ayar gaba sai Allah ya ce fama ibtaga wara a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatarsa ta sha'awa ta wata hanyar da ba wancan biyan da aka faɗa ba matar aure ko sadaka fa ulaika humul aduna waɗannan su ne yan ta'adda masu ƙetare iyakar Allah cikin yanda ya ce a tsare tsaraici a tsare al'aura mala ya ce almutajawizuna alhalala ila alharam su ne masu ketare abin da Allah ya haramta zuwa ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya haramta wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne kuma waɗanda ra'una suke lura li amanatihim ga amanoninsu wa fi qira'a a wata qira'a bil ifradi li amanatihim a madadin li amanatihim da jam'i ay ma atuminu alayhi min amri dini wa dunya duk abin da aka ba su amana na al'amarin addini da duniya suna tsarewa Allah ya bawa bayi amana amanar Allah shine kula da addininsa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ubangiji yace mun yi tallan amanan mu sama ta ce ba za ta iya ba ƙasa ta ce ba za ta iya ba duwatsu da bishiyoyi suka ce ba za su iya ba amma da aka tallata wa dan adam sai ya ce zai iya sai Allah ce innahu lalle shi dan adam kana ya kasance zaluman mai yawan zaluntar kasa domin ya ɗau amanar amma yana cinta a wani lokaci jahulan mai yawan jahilci tare da ya san nauyin amanar amma ya tare a rada da kaya ɗauke ta kaga sama da kasa a lahira ba za a yi musu hisabi ba saboda su ba su ɗauki amanar Allah ba duwatsu ba za a yi musu hisabi ba nike su za a yi karshen su kenan ba za a yi musu hisabi ba ba za su shiga wuta ko aljanna ba saboda su ba su ɗauki amanar yi na yi bari na bari ba amma mu muka ɗauki amanar muka tare a radin da ka to amma tare da haka malamai suka ce abin da muka yi yafi wanda suka yi shi yasa malamai suka ce halittar Allah iri uku ne ko hudu akwai halittar da babu ita Allah ya samar da ita wanda wannan shine asalin kowace halitta akwai halittar da da Allah ya samar da ita kuma abadan ba zai batar da ita ba shine dan adam dan adam tun da aka samar da shi daga babu kuma dawwama zai har abada imma ila aljanna wa imma ila nar ko dai a wuta ko a aljanna amma dan adam ba zai bace ba dabbobi Allah ya samar da su amma zai batar da su an gane ko to haka nan mala'iku Allah ya samar da su sannan kuma ba zai batar da su ba zai dawwamar da su ma'ana mala'iku kenan sun kasance kamar dan adam tare da cewa su a ƙarshe ba aljanna za su shiga ba wuta za su shiga ba domin su ma babu hisabi a kansu domin duk da cewa suna yi wa Allah bauta amma Allah bai ba su zaɓi irin na ɗan adam ba su ba su da zaɓi kawai an yi su ne don su bauta amma shi kwa ɗan adam an ba shi zaɓi da aka yi shi sai aka ba shi dama ta ya zaɓi abin alheri ko kishiyarsa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to da haka ubangiji subhanahu wataala yakan yaba wa dan adam a wani lokaci a wani lokaci kuma ya masa guga zana saboda irin sakacin da yake yi na waccan gagarumin amana da ya dauka to da haka su waɗannan bayin Allah suna kokari kwarai da gaske wajen su ga sun tsare wannan amana kaga wannan amana ce tsakanin bawa da me da Allah mahalicci akwai kuma amana tsakanin bayi ijunan junansu inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ya umarce ku ku da amana zuwa ga ma'abutanta da amana zuwa ga mai ita bin umarnin Allah ne lada za ka samu cin amana kuma saba wa Allah ne da haka zunubi za ka samu to sai malamai suka ce amana bata takaita kadai da dukiya ba duk wani abu da aka ce maka wani rike daga ni sai kai to ya zama amana sawa'an magana ce sawa'an iyali ne zai yi tafiya ya ce ka kula min da gidana wannan duk amana ce sawa'an dukiya ce ya ɗauko ya baka ya ce aje mun ko mu yi kasuwanci mu rinka juyawa ka tsare wannan dukiyar yana daga cikin amana da aka bayin Allah na kwarai suna tsare amana Allah ka samu mu zama masu tsare amana malai ce wa ahadihim hakanan da alƙawarorukan su ai alma'khudhu alaihim wanda aka rika a kansu wa aufu bil ahdi kenan innal ahda kana mas'ula wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaikum kafila fi zalika ra'una masu kiyayewa ne masu lura ne ana ta nuna min lokaci yayi tare da cewa iya ayoyin da aka karanta mana bamu iya fassara su ga baki ɗaya ba sai mu hakura in Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi cikin tsakiyar waɗannan ayoyi sai mu karasa su zuwa ƙarshe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh